matasa barka da warhaka barkan da sake saduwa a bisa kan shirin labarin matasa wanda yau ni Rabia mai Kano zan gabatar muku tare da gora ta Fanta Shamsu Fanta ya kike Alhamdulillah Rabi da wata tsarawa kika zo mana To gora zan mu fara leko jihar Agadas inda aka maido yan asalin kasar Nijar su dubu da dari biyar daga kasar Algeria ranar Lahadi da ta gabata a cikin takaitaccen rahoton mu na Lahadi mun kan mu ɗauko kaɗan daga cikin labarin sai Hamidu Abdu wani matashin garin Gaya mai aikin hannu duk da nakasar da yake fama da ita a kafafun shi daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. gora an nijar biyar waɗanda aka maido daga ƙasar algeria suka iso garin agaras ranar lahadi da ta gabata bayan bincike kuma an gano yawancinsu yara ne da matasa lamari ne wanda ya taɓa ƙungiyar matasan ta jihar agadas sosai ga rahoton da musamman ne shirya mana Cikin ayarin akwai yara 200 masu ƙasa da shekaru 18 daga cikinsu 171 ba su tare da rakiyar kowa. Waɗannan an mika su ga cibiyar bunƙasa ci gaban mata da kare yara ta yankin domin ɗaukar nauyinsu. Matsalar waɗannan matasa da aka koro daga Algeria wanda yawancinsu ƙanana ne da ba su da rakiya ya kamata ta ja hankalin kowa in ci Abdurrahman Kutata shugaban zauren matasan yankin Agades. Ina tabbatar muku yanayin matasan waɗanda galibin su yare ƙanana ne da farko dai nauyin iyaye ne. Matsala ce da ya kamata a samarwa mafita wanda wani lokaci yaron sai ya kasance a rariya ko kuma yana iya shiga cikin kowaɗanne irin matsaloli. A cewar shugaban ƙungiyar uwaye makaranta ta yankin Agades gwamnatin Nijar ya kamata ta ɗauki muhimman matakai domin hana waɗannan mutane fitowa daga yankunansu. Gora, anan ya mai tarman dovi da don fi wani sabon yayi ne da ke ta samun karbuwa a wajen 'yan mata abinda ake nufi da shi bikin ban kwana da rayuwar 'yan mata ga wacce ta samu kuɗin aure. Gora har ma shi angon akwai irin nashi. Sai ma kun biyo mu cikin wannan rahoton da abokiyar aikin mu Aminata Bubakar ta shirya mana. Sabgar nuna shiga karshen rayuwar zaman 'yan matanci ga matashiya 'yar mata wata al'ada ce ta yamma wadda ke nuna ƙarshen sa'o'in zamanta na 'yan mata mafi yawan lokuta wannan sabgar 'yan matan amarya ke shirya ta inda suke gayyatar aminnansu mafi kusa kannai da 'yan uwa. Rashida Abdullah wata matashiya a jami'ar Abdulmumuni ta bada bayanin yadda ake wannan sabgar. An ce nishaɗin ƙarshe na budurwa, yanzu ba budurwa ba ce ta zama shakala. Wannan dama ce ta jin daɗi ta amarya da ƙawayenta. Wasu na yin hakan da rana, suna gayyatar mai ɗaukar hoto, suna zaɓen wani wuri da abokanansu. Akwai wasu kuma da ke nishaɗin da daddare, akwai masu yin anko kamar rigunan kwana da sauransu. Wasu na yin shi a jajibirin auren, wasu kuma kuma sati ɗaya kafin auren. Yawanci lokaci ana yin sane a gidan ko kuma gidan dangi mafi kusa inda ke da hili a bakin gidan amma kuma ana iya ɗaukar hayar wani wurin shakatawa. Sabgar nuna ƙarshen zaman rayuwa kamin aure wannan al'adar yamma da ke ba da damar rike abubuwan ajewa ga ƙwaƙwalwa na rayuwar da aka yi kamin a yi aure ya zama wata tabi'a wajen 'yan mata matasa na babban birnin ƙasa yame. Gora aikin lambu a cikin makarantu abu ne wanda ya jima a nan Nijar duk da yake abu ne wanda ya so maɓacewa a wannan zamanin. Amma wasu makarantu kan neman su riƙe shi kamar makarantar V Abundant. Olivier Asokbavi ya ziyarci lambun wannan makarantar ga rahoton nashi. A wannan safiya, ɗalibai da malamai sun ƙauracewa azuzuwa, wasu rike da garwayen feshin ruwa, wasu kuma ɗauke da kwanoni. Lokacin ban ruwa ne a wannan makaranta da ke Yamai. Shugaban makarantar Habibu Sise ya bayyana cewa wannan lambu an yi sa ne don ayyukan muhalli. Bon, la première raison qui nous a poussé donc To dalili na euh, farko na tura mu kafa wannan fadama ta makaranta da kuke gani a nan, ba kawai domin a samu ƙungiya ta makaranta ba, amma bisa la'akari da illolin canjin yanayi. Kun ga dalilan da suka tura tura mu kirkiro wannan muna gani dole a dawo ga aikin ƙasa ta kenan ƙasar mu tana cikin haɗarin fama da yunwa mun yi tunanin na yin wannan ƙaramar fadama domin kawo yara aikin gona initier les enfants aussi au travail de la terre a ganin palamanga na cimo ɗalibi a aji na biyu na kwaleji wannan lambu na da ma'ana mai yawa a gare su matashin ya ƙara da cewa lambun na taimakawa a rayuwarsu ta makaranta da kuma ta yau da kullum les jardins ma beaucoup de choses fadama na son karu da abubuwa da dama musamman a karatun SBT da ilimin halittu ana koya mana sanin itatuwa da dama wasu lokuta muna ganin wasu itatuwa amma bamu san sunansu ba amma ta dalilin wannan mun san itatuwa da dama kuma sanin hanya mai kyau wajen yin fadama tana ci da mu suna ba mu abubuwa da dama kamar albasa salati da dai sauransu yana ba mu abubuwa sosai na abinci da muke rayuwa. de vivre avec ça. Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau gora. Wane ne tauraron da kika samu muna wannan makon? Wannan makon gora tauraron mu shine Sayyid Abdu, matashi ne mazaunin garin Gaya, mai fama da nakasa a kafafuwan shi, yana kuma kokarin koyon aikin hannu domin cin gashin kanshi da kuma gujewa barace-barace. Fadal Alu ya tunkare shi ga rahoton nashi. Shekara talatin ma'auraci yana da ɗa guda Saidu Abdu na cikin halin nakasa tun yana yaransa, ya ƙi yin barace-barace kan tituna, don haka sai ya je koyon aikin hannu musamman ma ɗarmin kujeru, sarrafa gadaje da kuma sude. Ina iya yin kujera gado da kwallo da kuma sude. Na samu amfani saboda ciki ne nake biyan duka wasu bukatoci na na rayuwa har ma na taimaka ma waɗansu. Matashi Saidu Abdu gurinsa guda ne a kai girka kamfanin kansa kuma ya tattaro matasa tare da shi balle ma matasa da ke cikin halin na kasa. Sai kuma filim na wasannin motsa jiki tare da gungu Muhammad Dantani. A fannin kwallon kafa a ƙasar Nijar ƙungiyar Union Sportive ta Gendarmerie SJN yau ne take karanta na biyu na kofin Confederation a hidin kwallon kafa na Star General Saini Kunci a nan Yame za ta kara da Simba SC na ƙasar Tanzania. tawagar mai kokiltar Nijar na cikin rukunin D inda a yanzu dai tana kan jeri na uku duk dai a batun kwallon kafar amma muje a can turai inda ake karan wuciyam da final na Champions League a makon nan aka yi fafatawar idan club club na Prima Liga na Ingila sun ci galaba to Real Madrid ita ta yi ƙasa a gwiwa inda a Paris Saint-Germain ta ci ta da maki ɗaya da banza. ana muka rasa aya ga labarin namu na yau za ku iya ƙara shiraren mu a bisa kan uku biyu biyar kyauta da lamba fdl